وعلى آل إبراهيم إنك yan مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله duk inda ka gama ce tana ɗayan mataki hudu ne da ka gama ce ko ɗiya take ga wani namiji ko mahaifiya take ga wasu 'ya'ya maza ko mata mataki na biyu kenan ko ɗaya take ga wani ko uwa take ga wani ko wata ko wasu ko ‘yar uwa take ga wani ko wata ko wasu ko miji take ga wani a mata take ga wani namiji na maimaita duk ni ka ga mace tana ɗayan hudu ko ɗiya take ga wani ko mahaifiya take ga wani ko wata ko wasu ko ‘yar uwa take ga wata ko wani ko wasu ko matan wani ce mace ba ta wuce waɗannan matakai guda hudu kamar yadda malam ya karatu sai bayanin asalin mace mace ta kasance ‘ya ga wani mace ta kasance mahaifiya ga wani ko wasu mace ta kasance ‘yar uwa ga wani ko wasu duk ba shi ne asalinta ba asalin mace matan wani shi ne abin da malam ya karanta yanzu annabi adam shi ne halittan farko daga shi saiwa sai hawa'u kenan mace ta fara zuwa duniya a menene a matan aure ba wani daraja da mace za ta samu wanda ya wuce ta zama tana da aure tana zaune da mijinta fiye da wato ba wani daraja za ta samu fiye da wannan duk yadda zamani ya kai duk yadda aka waye duk yadda aka ci gaba duk matakin da ake kai na rayuwa to mace ta kasance matan aure shine darajarta din shine asalinta amma kai ana matakin rayuwar da auren yana neman ya zama lilo yana neman ya zama lilo wasu daga cikin mata ba su gane su suwa ne ne ba wasu gane cewa su matan aure ne ba zaman da suka zo duniya zaman rayuwan aure ne shine asalin rayuwarsu ba wasu daga cikin iyaye maza da mata ‘ya'yansu mata da suke tarbiyyansu tun suna ƙanana ba sa gina su akan cewa abin da ke gabansu shine aure ba sa gina su akan wannan har yanzu ma ta kai ga matan sun ana gina su ne da tarbiyyansu akan cewa mazan ba bakin komi ne ba auren ma ba bakin komi ne ba kuma wallahi babu wata rayuwa da mace za ta yi mai ni'ima mai kwanciyar hankali mai arziki irin ta zama mata aure an fito da mata sun yi waje suna ganin mazan ba bakin komi suke ba Ga nan ba su samu komi ba sai bakin wahala haka za ga mata a jere wani lokaci lungu-lungu kasuwanni ka ga mace da aka santa haja daraja mai daraja ta je kasuwa tana ta lawashi tana ta yaƙi haƙora ya mata ragin ashirin ta ɓata ma kanta lokaci a banza a kaya yanzu da namiji zai gani ya ba shi awa ya siyo mata sai aka hure musu kunni ba abin da suke batawa irin abin da miji ya saya yake shawa yanzu namiji ya sai yadi ya sai zani ya sai leshi ya sai shadda ya kama matan shi haka za ta daga leshin nan ko zanin nan a wulakance <laughs> wannan mai runkunin kanwa <laughs> wannan ma da ba a yayin shi ta kushe abinda take sha'awa shine waya dauki kudin a ba ta je ta siyo to yanzu kin je kin siyo wanda kike so kin dinka dinkin da kike so kuma sai burge shi ai ba daidai bane shi ma a wato ke kina zaton shi ke na sallama miki komai zai yi shi bai da wani rabo shi bai da wani rabo da ma shawara kila kika bashi da da sauki ba nufin kushe abin ba kuma wannan campaign ne ake ma mata kamfen ne ake ma mata su kushe abinda mazajensu suka sayo masu shi ya sanya yanzu sai mace ta wanka ta sa riga mijinta ko kallon ta ma ba zai yi ba to ai ba wannan yake so ba wannan ke kika sai ma kanki ke kika danka ma kanki sai ki burge kanki amma ba shi ba saboda ba shi ya saya ba in ya saya ya kawo kushewa za a yi saboda haka yan uwa mata ku taimaki kanku ku gane asalinku kamar yadda malam ya bayani asalin mace matan aure ce asalin nagartar rayuwa mace ta zauna a gidan miji ne kuma mace a gidan mijinta inda ta rike aikin gidan ya inganta cewa kullum ladan umura ake bata mace in ta aure ta zauna a cikin gida ta rike gidan duk abin da ake ba maza na lada a ayyuka ko da jihadi ne fi sabilillah inda sukan je su yi jihadi su rasa rayukansu to ita ma za a bata a wannan a wannan hidimar da take a cikin gida ladan jihadi da maza suke samowa a fagen jihadi da duk aikace-aikacen da suke yi wanda aka dora musu tana kwance a gidanta za ta samu wannan lada amma abin haushi na biyu ko da aikace-aikacen gidan ne sai ka ga mace ma ba shi a cikin lissafinta Ka gama mace tana kirga yawan sharan da ta yi in gari ya waye ta shara an jima ta ce ɗazu ɗazun nan fa yanzu shara na uku wai ce muke ana kirgawa ai ba kirga shara in za ki share gida ya sake da tuki share ya sake da tuki share ba a kirga shi ɗakin ki ne sakan gidanki ne bayi ne a cikin gidan a tsaftace in kina da mai aiki to ki taimake ta sai ka ga waɗanda Allah ya ba abin duniya idan aka ɗauka musu masu aiki suna ganin masu aikin nan kamar ma ba mutane ne ba ba su gama wani aikin ba sai ima zake bashi wancan nake bukata ba ta gama wancan ba ima zake bashi ga wancan kuma in ta gama ta dawo ta sake maimaita waɗannan ta ƙari shi ana so ta wanke dawa ana so ta wanke shinkafa ana so ta jijjige ana so ta share kicin, ana so ta kaza ga dan wani wanki nan ma da Allah dan wando guda biyu ne na yaro dan Allah ga kaza can ma to cewa za ta yi laifinta saboda tana ga kamar wai Allah bai bata komi ba ta zo karkashinta tana aiki ta ta zafta da ita da za ki raba aikin ki da kin kuta wata saboda rashin rabo ɗakin da take kwanciya da mijinta ma wata katuwa take sharewa saboda mutuwan zuciya ita ba za ta yi aiki a cikin gidan ba wata ma za a yi mata auren tana cikin gidan kaji tana cewa wai ita aikin me ma take yana ita ta kosa ce waje in ta fita wajen kamar yadda muka bada misali ba abin da za ta samu ba abin da za ta samu ƙarshen ta ma maimakon riba faduwa za a yi kila ta bar yaya a gida ta je tana neman ragin ashirin hamsin wai ta dan samu ta hada ta je in ma ba sa'a ba ta samu ragin ba ga ku da matsala na rauni mace ba za ta je kasuwa ta siyo abin da ya aiki ta je sayowa ba ta dingi yawo kenan da ta ga muciya la kaga wata muciya sabon fitowa Allahu akbar la ga kaza ma wani ludayi wani ludayi kuma oh mene sunan shi ah ga wani sabon fo ya fito ai ko da na sai mu jikata wannan abun wasa ke da kika je so tsuntsiya ko kika je so kwano ko kika je so ludayi ki so ki dawo mana wajen yawon ki yadda waya wajen neman rigin ashirin ko kin goya yaro ya yadda kaman takalmi ɗaya ko kin da gida abinda kika bari yaro ya zubar da manja an yaro ya ji ya taɓa wani abu wata mata ba ƴaƴan ta fita sun je sun kunna gas kitchen ya kama da wuta ina riba zaman gidan ne da zaman auren ne galibi yanzu ake ma mata kururuwan cewa sai ya shi ba abin yi bane bayan gashi yanzu malam ya mana karatu asalin ƴa mace ita ce matan aure asalin rayuwar mace da darajar mace shine aure kuma manzo Allah ya shela ya shela ya ce aljannan mace yana ƙarƙashin kafan diddigen mijinta ne wutanta ma yana ƙarƙashin kafansa ne hidiman gidan nan hidiman auren nan shine dai a gabanta kuma wallahi in kin tsara wannan hidima ko ke ba a tsara naki ba kin tsallake ai ba ai Allah ba zalimi bane ke ki ba da hakkinki hakkinki ba a baki ba Allah zai baki ko kusa ko nesa ba fa daga duniya shikenan ba akwai lahira sai ya zama hanyoyi daban-daban kamar yadda malai ba da misali yadda shaidan yake fito na fito da aure sai ya zama mata ba yanzu masu fito na fito da aure irin mata kuma da baki za su ce maka suna son aure amma ka kalli matakin lissafi sai ga ba haka bane in auren suka yi cikin gidajen ba tsara menene auren ba tsara gidan ɗaya kenan namiji yanzu da ya samu kuɗi sai ce zai mai sai ce zai aure mace da ta samu kuɗi sai da ce namiji zai cuce ta zai zo ne ba don Allah ba dan kuɗin ta to kima da kike auren namiji ashe ba na Allah kike auren shi ba na kuɗin shi kike auren shi ko miji mutuwa yayi mace aka ban mata abin duniya sai ka ji tana tunani ta ba za ta yi aure ba saboda mai kada ta auro wani wai ya cinye kuɗin in ta auro wani zai cinye kuɗin tana faɗa da aure ko bayan aure shine ribar rayuwan da ba din auren ba ita ma da ba a same ta ba amin kuma sai zama mata duk hanyoyin su faɗa da aure ne namiji in yana da hali yanzu zai auri wannan ya ƙara samun hali in yana da yadda zai ya ƙara wata ya ƙara wata ya ƙara wata da samun shi ita kuma kullum faɗa da ‘yar wata kullum faɗa da ‘yar uwarta gidan kada a zauna lafiya ya ku yan uwa mata ku gane haƙƙin da ke nan ku kuma ku gane ku su wane ne akwai dalilin da Allah ya sa yayi mace akwai aikin da Allah ya ɗora ma mace akwai hikiman samar da mace idan Allah ya yi ki kina mace ki gane cewa ke mace ce ki tambaya tun daga iyayenki wai wace ce mace me manufan Allah da halittan mace me Allah yake so mace ta yi kuma mai Allah ya tanada ma mace in ba wannan kika nemi sani ba za ki sha wahala wanda Allah ya yi ma'azikin 'ya'ya mata duk yanda zamani ya kai ga ci gaba da wayewa wallahi ku karantar da su cewa aure shine mafitan su ku ware wani yini duk lokacin da yarinya ta kai shekara goma sha ɗaya tana gab da ta gama firamare kenan ko tana ajin ƙarshe na firamare za ta gama primary level shekara goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu to a ware wani yini wanda mace ba ta fita tana zaune a cikin gida ne ya zama tana zaune a cikin gida ne domin ta san ne gida saboda yanzu ana cikin tsarin rayuwa da ake gani na wayewa ba wani waye wanda ya fi tsarin da Allah ya yi mamaci ba wani ci gaban da ya fi tsarin da Allah ya yi mamaci ba lokacin da duniya za ta waye waye wanda ya wuce tsarin da Allah ya ce mace ta rayu nau'in karatuttuka duk ba ce abu a daina yinsu ba a je ai karatu ai ilimi mai zurfin gaske amma a tsara gida a ware wata rana wanda ba a zuwa lesson ba a za ko ina aikace aikacen gida yarinya za ta yi saboda ta kai shekara goma ta kai shekara sha ɗaya ta zauna a cikin gida in wata sana'a ma ake yi ya zama akwai wata rana wanda a sati wannan ranar wannan sana'an ko ba ta zuwa ba ta zuwa wannan sana'an gaba ɗaya in ma biyan ta ake yi na kullun da kullun to a roƙi arziki tun lokacin da za a ɗauke ta aikin akwai rana ɗaya ba za ta samu zuwa aikin nan ba za ta zauna a gida ne saboda shi ne asalinta ta gane rayuwa to irin wannan ba za a yi mata aure ka tana cewa me yi amfanin auren ba akwai mace wallaja kharraja wadda kullun kafanta irin na maza shige da fita shige da fita shige da fice manzo sallam ya ce yana daga cikin ashratu sa'a alaman tashin alkiyama kuma matan da suka siffanta da wannan kash kadan ne a cikin zatsallake daga abin da Allah subhanahu ta'ala ya dora musu wato ba za su samu nasara ba kenan a rayuwa saboda haka 'yan uwa mata kai komo da malam yayi ta yi game da kisa annabi Adam alaihi salam da hawa'u yana so yi mana bayani ne akan wace ce mace mace mace makiya ce ga namiji mace matan aure ce mace mafi girman hidindimunta da aikace-aikatanta a cikin gida yake ku kalla wallahi duk yanda abu ya kai komo ko ni ne nan yanzu matata in shigo gida in iske yaro na na kuka ta bani shi sai dan dauke shi dan yawo in ce kai ungu abinki ai dan mu ne ko ba zan iya ba akwai aikin da Allah ya dora mata wallahi sai su akwai aikin da ya dora maza sai su lokacin da kika dauki aikin maza kika yafa sai dai ki zama jemagiya kin baro matan ko baki ki kai mazan ba halittan ku ba ɗaya ba ƙarfin jikin ku ba ɗaya ba zurin ku ba ɗaya ba ƙarfin zuciyan ku ba ɗaya ba abinda Allah ya tanada ya aje muku ba ɗaya ba sai ya zama kin baro can kin rena darajar da Allah ya maki kin zo nan ba za ki kai ba ki kasa ki batan bakatanta saboda haka yan uwa mata muna muku fatan alheri duk wata mace wadda take da wata damuwa ya Allah ka warware mata wanda suke neman aure wanda ba su da aure don Allah Allah ya ba su wanda suke da 'ya'ya suke fatan 'ya'yan su samu mazajen aure Allah ya ba su zawarawa Allah ya ba su mazaje na kwarai wanda suke da mazajen rayuwan ba daɗi Allah ya nagarta rayuwarsu muna ƙara addu'a Allah ya ƙara mana buɗi a rayuwa wa Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله نعم التكبير الله يساك ممالم دا الخيري Dr. Shu'aibu Rabi'u kuma mataimakin mufti na Majalisar Agaji ta Jihar Kaduna. Insha Allahu mai taliki na gaba kuma na ƙarshe shine ne Malam Sheikh Abdullahi Magaji wanda aka fi sani da tilkashin zazzau wanda shi ma insha Allah za mu fa'idantu da nashi kalmomin masu tsada insha Allah shi ma in Allah yadda ko minti goma muka samu mun gode in kuma bai ma kai ba to alhamdulillah أعوذ بالله بسم الله wasalatu wasalamu ala rasulallah sayyidil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa, huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa masu albarka muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta mu ya sanya mu a cikin bayansa wanda suka ga wannan rana ta Lahadi kuma rana mai albarka wadda muka haɗu da al'umma tun ajiya aka yi tunasarwa ga maza tsakanin magariba da isha yau ga shi Allah subhanahu ta'ala ya hada za a yi tunasarwa tsakaninmu da ainihin wato iyayenmu mata malamanmu tun daga mai karatu na farko har da ainihin babban shehinmu da ya karatu na biyu duk cika ana so a nuna muku darajan ku ne da kuma ainihin yadda Allah subhanahu wata'ala ya muku matsaya kuma ya sanya ku akan tsayayin hakika mata ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake ga gida da kuma rayuwa domin duk kyawun gida duk inda aka gina gida sai aka ce nan gidan sai aka ce babu kowa babu iyali ba arga ganin darajar wurin saboda haka kun ga suna da daraja annabin Allah kenan annabi Adamu ku duba bai zauna ba ko da a gidan aljanna inda aka yi tattalin horin inu amma sai da aka samu Hawwa aka gwama shi da ita kuma ko komin ganda mace ta kai kika haifi ya sai ta shekara goma ta kai sha biyar